wassalatu wassalamu ala rasulillah kuma ma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah a darasinmu na tauhidi alkaul almufi alkaulu muna babin kuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun kuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun malam ya kawo mana malam ya kawo ayoyi guda uku kamar da ya saba idan ya faɗi babi yakan goya aya ne ko asarin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kare wannan babi da ya faɗi to ya kawo ayoyi guda uku kuma mun ga fasarar da sheik Sallu ne ya ayoyin guda uku mun tsaya walayu na biyu ka mithlu khabir babu mai baka labari irin masani to babu wanda za ka tambaya ka gamsu irin wanda ya sani to ba ko masani irin Allah subhanahu wataala sai Allah da kanshi ya yabi kanshi ce babu mai baka labarin hakika na al'amari irin masani wato irin sa kenan yau za mu tashi kauluhu wa fi sahihi ya zo a ingantacce <clears throat> sai Sheikh Salisu ya ce sabakal kalamu ala mithla hadha ta'bir irin wannan jimlan zance ya gabata kai wato shi Sheikh Abdul wahab in hadisi bai fita cikin sihahu Sita ba bai fita cikin muwadda da musnad na imamu Ahmad ba in dai waɗannan littafan ne sihahu Sita. da musulun da imamu ahmad da muwadda to inda hadisi anan yake ba zai ce maka ga inda hadisi yake ba zai ce maka littafi kaza ba saboda al'adance waɗannan littattafan karatun firamare ne sai ce kuma kawai a wafi sahihi saboda su lokacin suka taso karatun ƙur'ani wurin uwa ake yi shekaru bakwai na farko ka karanta ƙur'ani ka sauke ka iya shi ka haddace shi to karatun firamare shine ka su hafu sita da muwadda na Imam Malik da Musnad na Imam Ahmad in bai hadisi bai zo a nan ba to shi ne za ka ji Sheikh Abdul ya ce to wane ya fitar da hadisin kila nazarinka bai kai can ba amma wannan karatun firamare ya kada ka gama shi sai ce maka kawai fi sahihi ya san da ya faɗa hadisin za ka gane a Bukhari ne ko a musulun ne ko a Muslim Imam Muhammad ne ko Abu Dauda ne ko ko ko ko Ibn Majah ne kawai ya san kawai ka haddace wannan ka riga ka karatun firamare Allah ya sauke isa karatu ya riga ya tafi sai dai hakuri mun ko karatun ma ko abin da ke gaba da jami'a a salbatun ku ba karatun wannan ba shi a ciki ba ma za ka gama shi ba ba za ka yi wannan waɗannan ba saboda haka kenan da ya ce sabaqal kalamu ala mithil hadha ta'bir magana ya gabata inji Sheikh Salihu Usaimin a irin irin wannan jimlan na Sheikh Abdul Wahab kenan da ya ce wa fi sahihi ka je ka bincika fi mazannihi a inda kake zaton zaka samu cikin sahihu sutta ko cikin muwadda ko cikin musnad Imam Muhammad can zaka je ka kai murajan haddanka ka koma can qawluhu zancen shi hadisin da ya yace uhudin yazo a cikin asarin hadisin zo da kalman uhud yace in baka san uhud ba jabalun ma'rufun dutse ne sananne shimalayil madina a arewacin madina dutse ne abin nan shahararre a arewacin madina wanda manzo Allah sallallahu cewa inda zaka ciyar da dukiya abin nan da ya kai zinaran da ya kai girman tarin uhudu to ba zai kai mudu dai na sahabi ba kai rabin mudu ma na sahabi da ya ciyar wala nasifa ko da bato ba zai kai ba Allah da kanshi ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu su makansa sahabban wani ya wani sahabin da yayi aiki ga musulunci ga fatahu makka ya bada kwandala to wannan kwandalan tafi kwandalan da sahabin sahabin wani sahabin ya kashe shi kuma bayan fatahu makka to ballantana mu yau sahabi zai ba da naira ɗaya yanzu ka ba da miliyan dubu ko ƙanshin wurin ba zai kai ba tunda ai wannan hadisin ya shi ka ishara lau'an an faƙa ko inda zai ce sai ce misla uhudin dutsen uhudu fa wajen kilomita nawa ne kilomitoci fa faɗin shi a ƙasa haka a shimfiɗe da tsayin shi shi sanya ma ni lokacin na fara zuwa dutsen uhudu na ga dutsen uhudu sai na ƙara gane hadisin da manzo Allah ya ce ya ce law saboda law a larabci ana cewa harfu in limtina sai na gane ashe dalilin da yasa manzo ya ce law ashe ba kuɗin ne wannan kuɗin da ya faɗa ba shi ba wata ƙasa da take da zuzutun zinarin kuɗi da ya ka girman dutsen uhudu ko ƙasa ce kuwa yin akwai da su karanta economy suke jin sun karanta wani karigan kasuwanci da wani kuɗi sai su ta surutu dutsen uhudu dai ka tare zinarin da ya kai shi yau zinarin an samu dan kwara ɗaya kamar dan wannan hulan an dingi mulmula shi kenan da barbaru sai a yi kayan tirela uku dutsen uhudu tsurin zinari wannan kuɗin ba shi sai sa a ce zo da lau harfu imtina in wannan babin kuɗi na hau Allah taimake mu to shine ce jabalun ma'rufin shimal madina wa yuqalu al munawwara kaman nasu ya sa wala yuqalu to a cire la bala ba ana ci ba ana nufin wala yuqalu al munawwara a'a wa yuqalu al munawwara an ita madinan ana ce mata munawwara madinatul munawwara haka ne ko yauwa ba wala yuqalu almunawwara ne wa yuqalu almunawwara masu la sai su sashi cikin abin nan cikin cycle haka cire shi da su wato garin ana ce mushi madinatul munawwara saboda me li'anna kulle baladin da khalal islamu domin duk wani gari da musulunci ya shiga fa huwa bil islami ya samu haske da musulunci saboda haka ana iya ce ma wannan garin al almunawwara garin ya samu haske da musulunci to amma ba wai sai shi ba ko Zariya za a ce ma Zariya madinatul munawwara sai malai ce kullu walade duk wani gari in dai musulunci ya shiga za a ce ma wannan garin madinatul munawwara amma aka ce madinatul rasuli to kuma nan an bambanta eh, amma dan dai madinatul munawwara ko garin ku za ka ce madinatul munawwara matukan ana karatu wali anna zalika lam yakun ma'rufan inda salaf domin su salaf ba su san ana cewa madina munawwara ba sahabi bai san ana cewa garin madina madina munawwara ba tabi'ai ma su imam malik ba su sani ba ba su ana cewa gani su dai in ta kure ne su ce mushi madinatul rasuli amma ba su ana ce madinatul munawwara ba ce magarin madina madinatul munawwara daga bayan baya aka fara shi amma salaf ba su san shi ba an gane wannan ko wa kadhalika jaa ha fil qur'an bil madina faqad haka nan ma a qur'ani yazo da sunan garin sunan shi garin madina lakin law qila al madina annabawiyya li hajati tamyiziha fala ba's amma garin madina inda za a ce mashi madinatun nabawiyya madina garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam li hajati saboda wata bukata da ta taso na ana so a bambance garin madinan da wani gari fala ba su malance babu laifi an gane ko to hadal jabal shi wannan dutsen uhud din hasalat fihi waqa'atun akwai wani abun da ya faru fi sanati thalitha a shekara ta uku min alhijrati a hijra fi shawwal a watan shawwal me abin da ya faru ku zima fi hal muslimuna an karya musulmi an yi fada an ji ma musulmi Bi bisababi ma hasala minhum min mukhalafati amri nabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya faru sun saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ashara Allah ila zalika bi qawlihi kaman yanda Allah ya nuni zuwa ga wannan ga hakan inda ya ce mene hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wasaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun lokacin da kuka samu fashal kuka watsi gaddama ta afka cikin ku wasaitum kuka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma arakum bayan an nuna muku ma tuhibbun abinda kuke fata kuke so na nasara to yakin Uhud bayan an fara shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta tarihi ya akwai jabal roma dutsen da aka samu harba. manzo ya ce ko an gama kashe mu ne ma ko kun gan an kashe mu kada ku taso daga nan ko ni ku ga an kama za a yanka kada ku sauko daga nan Ya fi sauki kada ku sauko ana fara fafata suka zo kora ya kai kora an ta a kafirai a gaba ko sai gaddama ya kauri tsakanin su wannan ce, ai yaki ya kare wani ce ai bai kare wani ce ai kaza wannan ai kaza Allah ya sauke gaddama bai da wani amfani da wani amfani mu nisan ciwon gaddama mu mu zari gashi muna da matsala duk duniya mu ne na daya a yawan dakali duk duniya mu ne na daya a yawan dakali kowa sai da dakali wani an zo a zauna a zauna ne me za a yi a tsaya a yi magana a tsaye kawai kawai tafa mishi ba ku da yakin yi ne sai lalle kowa ya zauna saboda haka mutum da ya ci to ya zai ce an mace wannan ma an mace to akan an ce din nan kuma za a iya gaddama a kai. an ce fa ba shi ba shi a wurin wushi ya shirya ran tashar amma Allah ya tare shi zai bada amsa Allah ya kare bayan kowace kalma tana da hisabi magabata aksarin su ba su san su yi magana shiru fi yawa a rayuwarsu kai ko ka ne baka je shi ko gaisa ka gaba ba abin tattauna ko ka zo na kai shiru in ka gama yanzu maka kai ku tashi ka tafi me ya amfani sai an tattauna duk tattauna kowace kalma tana da hisabi Allah dai kare mu saboda haka gaddama bai da amfani suka je suka yi gaddama suka zo suka watse karkenta shi dai shugaban bai saba ba to amma sai suka ja mushi fitina dama wata ko fitina ta za su yi bana dalilin mumin kun khasa in wani jawo fitina wallahi har kai mutumin kirki za a yi kwazari ne zai hada da kai maki yanzu shi kwamandan ai ya rike tutan ai bai sauka ba amma tun da dai in group aka ba su umarnin wasu daga ciki suka saba sai da suka ja mushi kashe shi aka ai an biyo ta bayan kuma an kawo harin kuma an kashe duk wanda ya ma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi akan dutsen an kashe shi wanda kuma suka fada mu fadan su suka je suka sauka kuma suka samu manzon Allah su ma an bi su kasa an kashe su to su na saman yanzu da Allah mai laifin sun samu manzon Allah bu saba ba to amma hukuncin wannan sai Allah ya musu kudin goro dama gumadan gumuku ku in kuna banna goma ku hadu ku gyara ku ta dukan junun ku gyara ya ce muku sauki shi gyara Allah ne yaro duka yake haɗawa da wanda ya mai biyayyan da wanda ya mai an je lahira dan mai wanda biyayyan ya shiga aljanna Allah sai zo a zahirin Qur'ani hatta idza fashitum wa tanaza'atum fil amri wa asaytum aka ce duk kun yi laifi bayan kuma in ka kalla abun ba duka suka yi laifin ba su wajen hamsin da wani abu ne amma talatin da wani abu sun saba cikin hamsin kaga sauran yan goma sha to waɗannan ƴan ƙwarorin har da shi shugaban karan kan kaga shi shugaba ne kuma bai saban ba yace tunda manzo Allah ya ce in tsaya anan ba zan tashi ba to amma tunda sauran suka saba da aka zo dukkan su aka make kuma Qur'ani yace dukkan suka saba amma kuma Allah zai ciccire mutanen kirki wanda ba sabawan suka yi ba daga karki a lahira amma dai hukuncin duk ya haɗe daga duk lokacin da aka ce bala'i ya zo to fa in wasu suka jawo muku bala'i to har da ku mutanen kirkin za a haɗa duka a maki sai dai kuma can gaba Allah ya taimake mu saboda haka wa jawabu shart mahdhufun taqdiruhu hasala lakum ma takrahuna wato jawabin sharadin an shafe shi wato har lokacin da kuka yi gaddama kuka yi saba bayan an nuna muku abin da kuke so to bayan an nuna muku abin da kuke so kuma kun saba ma Allah din me ya faru sai bai zo a Qur'ani ba shine jawabu sharti to me ya faru shine hasala lakum ma takrahuna abinda kuma baku ne baku so shi kuma sai same ku wa qad hasalat hazimatul muslimina lima'asiyatin wahidatin an karya musulmi saboda sabo kwara daya aka karya musulmi yanzu da yakin ya karye mene laifin Hamza Hamza ya sa manzo Allah ne amma laifin waɗancan da ya kwararo dubu sai da Hamza ya sheka aka sheka da Hamza lahira kowa ya san waye hamza dubu musu ab kai dubu jigajigan sahabbai su sun saba manzo Allah ne to amma waɗancan sun je sun yi barna duk yazo ya gama da su to bala'in sharri na barna kenan mutum su yi ji wo barna kai kana nan kai mutumin kirki duk a hada da kai duk a gama a fyaɗe, to haka haka matsalar take isa Allah ce ku fuji tsoron fitina ba kada mutum ya jawo fitina amma fitina ta zo in ba matsalan fitina mutum ya jawo fitina ta tashi gamewa to har wanda ba ruwan shi za a hada da shi yawa sai dai can lahira shi kuma Allah ya san yadda zai yi. amma dai za a hada da shi saboda haka hazima ta sako ɗaya ya jawo musu hazima sai malam ya saki karatun ya koma wani abu kuma ka san haka karatu ke lokaci yace wani hanul an yace amma mu yanzu nuridul intisar muna so mu ga mun yi nasara kafirai mun karya su wal ma'asi kasira inda na ga sako ya mana da'ira mu fa yanzu ba ma magana tuba akan sako bane a'a ba a gama wannan sabon bane za a fara wani kai wani masu zunubin bai kai karke ba an kulla uku ko hudu don haka muke gamu nan to kuma a haka ana son nasara to su ko dai suka yi rashin nasara yanzu wali hadha la yumkinu an nafrah bi nasrin ma dumna ala hadhihi alhal yace la yumkinu an nafrah bi bai kamata mu yi wani murna da wata nasara bayan mun kasance muna wannan hali illa an yuwaffiqa Allahu bi yin Allah ya ji kanmu wa lihuna jami'an Allah kuma ya ba mu ikon gyara, muka gyaru muka gyaru kenan qawluhu a hadisin yace shujja akwai kalmar shujja a hadisin kamar yadda malam ya saba sai ya kwankwanci hadisi kafin ya hada shi ashajjatu in an ce shajja da larabci aljurhu fi ra'si wal wajhu khassa raunin da ya shafi kai ko fuska shi ake ce mushi shajja da larabci shi kanshi raunukan da suka shafi fuska da kai din bayan yana da suna na gaba ɗaya na shajja yana da suna kuma na balli balli in kana karanta hukunce hukuncen jini za ka ji an huji raunin shi kanshi mataki mataki ne in iyakan shi gashi ya dan fara taban fata to kaɗan ne in ya wuce fatan farko ya tafi kokon kai sunan shi daban ne in ya huda kokon kai sunan shi daban ne yana da suna daban daban daban daban daban daban to amma dai sunan shi dunkule shine shujja in ka an ce shujja to rauni aka yi mutum daga bakin wuyan shi zuwa sama sai ce shujja ba za ce mushi juriha ba ba za ce an mai rauni da jirgu ba sai dai shijja an gane ko qauluhu wa kusrat ruba'iyyatuhu aka karya mushi ruba'iyya me wato hakora ne ruba'iyya na hudu as-sinanu al-mutawassita yusammiyani thuna'iyya wato haƙora na tsakiya ana ce musu funa'iyya sannan na gefensu kuma ana ce musu ruba'iyya za ga idan aka haifi yaro idan zai haƙora za su fito mushi sai ga guda biyu a ƙasa guda biyu a sama so ake ce musu funa'iyya to idan ya fara tasowa kuma a gefen sai ga wasu guda biyu sun fito to waɗannan guda biyun su ake ce ma ruba'iyya da hausa mai ne ake ce musu su hausa haƙora suna yin haƙora ne da hausa da me da me mataune su ne turame su ne aduras kenan to sai a hausa haƙora biyu da yake fito ma yaro sama da ƙasa mai sunansu ba su da suna ne? awon to in sun fito guda biyu kuma ko guda guda ɗaya da ke fito nan guda ɗaya ne suna so ake ce yau wato so ake ce rubaiya na hurhudu suna su suna gefen na tsakiya ne so ake to an karya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan ka duba ba wasu ne suka yi lifin yanzu har manzon Allah bai sha ba sai da aka sare shi da takobi aka sari kwalkwalin shi mazala na da wata hulan karfe da yake sawa to hulan karfen tana da zabba charas haka su ma na karfe aka sari kan shi da wannan takukan san takobin su ba nauyi gare shi za ga takobi ne in an buga mutum za a iya raba shi biyu da aka bugi kwalkwalin kama za salam sai waɗannan zabban sai suka huta nan ɗin shi su suka caka mishi nan duk laifin waye laifin waɗancan ne fa ku rika gane idan kada ka je ko an tashi wani matsala ta taso ka je mutumin kirki an taba shi to ai babban matsala dama an wani jawo bala'i shikenan Allah kadai ya san inda abun zai tsaya saboda al'amarin na Allah ne in mutum in mutum da ya jawo bala'i shikenan bala'in ya tashi kwararowa sai da ta yi sai ta tsaya sai ka ga wani mutumin kirki ne kace to wani me laifin shi wani ma mai laifin shi mai laifin shi laifin shi wani ya laifi wani ya laifi ne shi ma aka haɗa shi Allah ya kare mu saboda haka manzo sallam aka karya mishi wa ma yalihi ma yusamma yani ruba'iyya waɗannan guda biyun na tsakiya wanda ke bi musu shi ake cewa ruba'iyya fiqa kenan ake cewa shi ko quluhu a hadisin sai yace faqal sai manzo Allah ya ce kaifa yuflihu qaumun yaya mutane za su samu rabo shajju hau, haka ne ko bayan sun yi ma su rauni ka, mun ce shujji shine raunin da yake fara daga wuya zuwa sama ya manzala ce yaya za a yi mutane da suka ji ma manzansu kuma su samu rabo al-istifham yurad bihi al-istib'ad wannan istifham din alaman tambayan yana nufin istibad nisantawa ne saboda shi kalman tambaya istifham a ilimin balaga yana da ma'anoni 33 wasu na buɗe shi zuwa 36 in Allah ya tambaya ko manzo sallallahu alaihi ya tambaya to sai ka sa shi a awo cikin 33 ɗin ko 36 me yake nufi an gane ko ai ba'idun an yuflah qaumun shajju nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam manzo ya ce al'amarin yayi nisa a ce to mutane suka yi mu annabin su irin wannan rauni to kuma ai sai da yi da al'amarin su zancensa da manzo ya ce yuf yuf yuflih ne ko min al-falah daga falah ne ko huwa al-fawz bil matlub shine mutun ya kama abin da yake nema fawz ya rabota da abin da yake nema wan najatu min al ya tsira daga abin da yake tsoro shi ne ake kira a cikin kiran sallah ake cewa hayya alal falah ayi gaga zuwa ga falah me falah da kake nema ka kama abin da kake tsoro ka kubuta daga gare shi shine falah ba falah na manomi ba quluhu zancensa sai ce fa zalat, sai aya ta sauka wace aya laisa laka min al-amri to lamarin Allah sai Allah manzo Allah yana faɗo wannan magana fa yana cikin jini sai Allah ya ce al'amarin ba naka bane ina ruwanka kuma wa kai naka musu kaca kaca manzo Allah ya ce to yaya mutanen za su samu rabo sai Allah ya ce al'amarin ba naka bane manzo Allah aka ce ma wannan fa to ni da kai fa ka riga ganin wani ba zai samu rabo ba ya za a yi ya yi kaza Ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza abinda ka sani kenan Allah ya san abinda baka sani ba yaya za a yi kaza ina ruwanka mu bar wannan fa nazalat dinnan karatun ya so karatun an ci sai an samu tauraro ne ba zai yiwu ba sai ya kwaci ko za a yi samun tauraro ba za a ba za a kauluhu ina kai kauluhun kai ba wani kaulu ina kauluhu ki? fa nazalat ai ba kaulu in muka tashi sai in fa ai a bar fa nazala cikin nan fa nazala cikin nan a gari mai mai tashi sama sama bismillahir rahmanir rahim mana ce qul huwa fi sahihi ya zuwa ingantacce wannan oh, malam